na je ban ɗaki na da da ina ko asali ta ne ce za ka ji daɗin zama da ita ba idan tana hannun zaune daga nan za su fara kuma rigima miji ya zo ya kasa shiga ɗaki yara idan sun zo zarni ya kore su to. Lalurar fitsari tsakani da Allah ƙaruwa take yi. fitsari shi yana jawo hankali ne saboda matsalar da mace take fadawa ciki a lokacin da take fama da shirin fitsari su ne irin zaki ga ta zama ba ta da tsafta saboda haka a wannan rashin tsaftar za ta daina shan rashin shan ruwa zai kawo zarni fitsari fitsarin nan idan ya zarni zai kori duk wanda yake kusa da ita mm. ko kuwarta ce ba za ka ji daɗin zama da ita ba idan tana nan zaune daga nan za su fara kuma rigima miji ya zo ya kasa shiga ɗaki yara idan sun zo zarne ya kore su to idan tana samu tana shan ruwa tana tsaftace jikinta to rashin zarnen zai ragu zarni zai ragu saboda haka mutane za su iya kusantar ta za a iya mu'amalantar ta za a iya cuɗanya da ita so shi yasa mu a nan mukan ce musu su rinka shan ruwa sosai kada su damu da jikewa su jikewa ce take suke gudu shi yasa sai suke shan ruwa to amma idan ana shan ruwan kuma sai mace ta zo dan dai ta zauna kusa da ke ba tare da kin dube ta ba ba za ki ji wari ba ba ki ji zafi a cikin mm. idan tana shan ruwa mm. illa iyaka za ta jika jikinta ta mm. kuma ta sami kunzugu mai kyau wanda zai iya tsane ruwa za ta iya harkokinta ma ba tare da an fahimci cewar tana zubar da fitsari ba har ta kawo ga lokacin da kuma za ta zo a gyara kuma Allah ya ba da lafiya eh alhamdulillah gaskiya ana warkewa ba ana iya warkewa ba ana mm. warkewa mm. yawa ana warkewa fiye da yadda mutane suke tunani eh, duk inda ka sami mata ɗari da suka samu wannan matsala suka samu kansu a cikin matsalar yin fitsari eh, duk inda shekara ta yi a ce duk an yi musu aiki gaba ɗayansu su ɗarin nan to allah ya yarda da za ki sami mutum fiye da mutum uku wayanda su za su dawo maka da cewar suna cikin matsala ba hmm. so ga nan za ka ce za ka fahimci cewa to ana warkewar fiye da yadda ake tunani hmm. eh, ya aka yi kika kamu da wannan cuta ta yoyon fitsari

suka ce ne da safe za a yi wani aiki da zan yi haihuwa cikin sai ranar juma'a aka yi aiki aka fito da ɗan barai to da aka fito da ɗan barai bayan mun zauna asibitin kwana goma sun samu gudunar goma kusa aka cire ta da kwana goma sha biyu da suka cire sai tsarin da ke tsayawa ne yana zama wani zubi ina yi a ya aka kika gane kin samu cutar na yi ban daki na wani na har inda nake fitsari da haka nake yi eh kamar yaya ina yin ta kafa biyu inda nake fitsari har ko asali ba ta nan ne hmm. sai na zama ya ta kasa fitsari ta kasa inda ake fitsari to idan ki zauna ba kya jika jikinki gaskiya ina jika jikina to daga nan musa isa wanda aka fi sani da suna baba musa a ce dr musa isa ah, kuma ne wanda ya ƙirƙiro gidauniya ta tallafawa mata masu lamuroyin fitsari a najeriya baki daya wadda take yin aiki tare da tallafi ah, na wani shafi na majalisar ɗinkin duniya wato UNFPA da kuma sauran waɗansu manyan ƙungiyoyi da suke bamu tallafi muke yin aikin yau tsari kyauta a duk faɗin Najeriya ɗaya. To alhamdulillahi wannan aiki ina ganin ba za mu kasa yin shekara ashirin da biyar zuwa talatin ba yanzu muna wani aiki na yau tsari a garuruwa daban-daban. a jihohi daban-daban kuma uh, ayyukan sun hada da ilimantar da jama'a su san ne ma larurar yan fitsari da hanyoyin da za a kauce mata kuma da ba da horo ga ma'aikatan lafiya da likitoci akan yadda za a samu makama aikin tallafa mata masu yin fitsari da kuma ilmantar da al'umma ta wajen tallafa mata yansu tun daga lokacin da suka samu juna biyu har zuwa lokacin da suka zo haihuwa daga lokacin da mace ta gamu da wani larura tana tare da rayuwa ta tsangwama ta tsana da tsangwama da bacin rai da saki da rayuwa ta ƙaƙanuka yi mm. wannan ce ta sa wannan sashi na majalisar ɗinkin duniya ya ce lalle dukkanin mace mai lururin fitsari ba wai tiyata kaɗai ba tana buƙatar tallafa mata da wata sana'o'i domin kayayyaki da dukiyar da Allah ya bata na zama aure dukkanin su yawanci an sai da shi kafin a zo asibitin ba wannan ce ta sa muke ƙoƙarin dawo da su bayan sun warke mu gudanar da su a guri ɗaya mu tambaye su sana'o'in da suke so za su koya mu koya musu wannan sana'o'i daban-daban domin in sun koma gida za su dogaro da kansu kuma zai sa wannan raɗaɗin da suka shiga da talauci da ɓacin rai da ba ah, za a ga darajar da su a cikin al'ummar ta dawo da yawa za a ga mazajen da suka sake su sun yi ƙoƙarin dawowa domin su karɓi su a yi sulhu a koma rayuwa aure baki ɗaya to a gaskiya ba zan iya faɗi ba domin shekarun da yawa na ɗaya hmm. na biyu alhamdulillah ina tabbatar miki ah, da talibabatu wannan al'amarin da ce gani muke yi kusan kowace safiya mafi kankanta daga karfe shida na safi zuwa sha biyu rana ba za mu kasa karɓo waya ɗari da wani abu daga mata masu laifin kutsari daga jihohi daban-daban daga nan arewa da kudu ba baki ɗaya to zan iya baki gididdigar iya matan da muka yi wa aiki a shekarar bara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya mm. da inda muka yi wa mace dubu ɗaya da ɗari biyar da saba'in da tara aiki kyauta a faɗin najeriya baki ɗaya amma na allah ya yarda a yanzu da muke magana na ah, mun yi wa mace ɗari bakwai ah, da ashirin kuma allah da sati biyu masu zuwa za mu yi aikin kankami na ah, mace ɗari da hamsin a babban asibitin ningi za mu yi aikin gangami na mace saba'in a asibitin masu yin fitsari da ke garin sokoto to idan kamar yadda yake da kudu da arewa dukkaninsu mutanen da suke kudu sun yi magana kan cewar ah, suna kallon larurar bukari kamar larura ce ta 'yan arewa ko ta auren wuri ko ta wani ita kuma larurar bukari ba ta dangantaka ta wani auren wuri ko ko yare ko jinsi ko al'ada babu zarura ce da za ta iya faruwa ko da mace ta taɓa haihuwa bakwai ko goma akwai su tewa za a gani mace ta haihuwa biyar ta goma kuma ta gama larura yin fitsari yau yau mata da suka muka fi gani dai a faɗin najeriya shi shine mata yadda suka yi sanadiyar ɗaukar ciki kuma a zauna a gida a yi doguwar naƙuda ba tare da an shigo an samu tallafi ko daga iyaye ko daga mazaje a ɗauko mace a kawo ta asibiti kuma asibitin da ta zo ta samu kulawa ta musamman wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo lamurin fitsari a najeriya sai abu na biyu wanda kuma ba najeriya kaɗai ba duk duniya suna yi kuka a kuma wannan cewa an gano wani abu da yake faruwa gani da ko dai rashin kwarewa ko rashin kwararru ko dai rashin fahimtar yadda abu yake an gano cewa ana samun karuwa mata da suke kamar da lori a sanadiyar a cesarean operation mace ta zo asibitin likitoci su zo mutum wajen fitar da yaran da yake cikinta sai a ji mata rauni a jikin mafitsararta da kuma ci gaba da mai yawan har ta shiga cikin rayuwa da ƙarƙar kai yin fitsari tsakani da allah karuwa take yi domin dukkanin aikin da ake yi alal misali a najeriya a duka faɗin najeriya gaba ɗaya da ake yin aikin Eh, duka duka aikin baya wuce dubu biyar zuwa dubu shida ya yi nisa kenan fa wannan ya hada da aikin gangami da ake yi da kuma masu yi eh, na yau da kullum shi wanda ake kira rotin mm. duka bai wuce dubu biyar to a kusan kowace shekara ana samun mace sama da dubu hudu zuwa dubu biyar duk sabuwa mai kamuwa da lura fitsari kin ga kuwa nan za mu iya cewa karuwa yake yi bari baki misali aikin da muka yi gami a wata uku da ya wuce a sakkwato hmm. mun je za mu yi aikin mace hamsin muka yi sanarwa mace sittin da biyar suka fito sittin da biyar nan daga a cikin sittin da biyar nan hmm. ina tabbatar miki mace arba'in da takwas ba su kai wata ɗaya da kamuwa da larurar ba ina tabbatar miki waɗannan wanda na faɗa miki yawansu su ne su duka dukansu ba su wuce sati ɗaya a yadda su wuce wata ɗaya zuwa 'yan satin cika da kamuwar ruwan ba